Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana wannan hantsin akan mitoci da suka hada da talatin da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya saurare mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin hantsi to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar masana harkar sufurin jiragen sama a najeriya sun koka akan kudin jirgi zuwa saudiya a lokacin hajin bada a jihar taraba kuma ana ci gaba da rikici tsakanin wato al'umman takun da wusa biyo bayan wani sulhu da aka yi tsakanin makiyaya da manoma haka kuma muna da rahoto na musamman akan bukin nuna murna da mutanen madagali a jihar adamawa suka yi da aka kwato su daga ta'addancin boko haram akwai kuma sharhin wasu jaridun jamhuriyar nijar da wasu sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran 'Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane goma sha tara suka hallaka waɗansu hamsin kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litina a kofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, in ji Ian Hopkins babban jami'in 'yan sanda na Manchester. Hopkins ya ce fashewar ta faru ne bayan da Ariana Grande wata fitacciyar mawaƙiyar Amurka ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. ya ce 'yan sandan birnin suna aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasa. Grande ta rubuta a shafinta na Twitter cewa yana baƙin ciki daga birnin zuciyata yana bakin ciki. Firaministan Birtaniya Theresa May ta jajintawa waɗanda harin ya shafa ta kuma yi Allah wadai da harin ta'addancin. fashi wata auku ne a katamfarin ɗakin wasan manchester mai kujeru 21,000 wanda shine filin wasa na cikin ɗaki mafi girma a turai shugaban amurka donald trump ya caccaki takala da iran take yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa isra'ila jiya litinin a ziyararsa ta farko zuwa ƙasa ta yahudawa a matsayin shugaban ƙasa bayan bikin tarbarsa da aka yi a tashar jirgin sama tare da firaminista benjamin netanyahu trump ya gana da takwaransa na ƙasar isra'ila roven rivlin a gidansa shugaban wato shugabannin biyu sun yi takaitaccen jawabi a inda shugaba trump ya ce tilas ne ƙasashen biyu su aiki tare wajen tunkarar matsalolin da suka addabe su ya ce za mu iya haɗa hannu mu kawo ƙarshen tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da dama a isra'ila da kuma sauran ƙasashen duniya abu mafi mahimmanci kuma shine amurka da isra'ila za su iya magana da murya ɗaya cewa kada a taɓa ƙyale iran ta mallaki makaman nukiliya kuma tilas ta daina ɗaukar nauyi da horaswa da kuma tanadawa 'yan ta'adda da kuma mayaƙa makamai abinda ke harfar da asarar rayuka. kuma tilas ne ta kawo ƙarshen wannan ba tare da ɓata lokaci ba. 'yan majalisar dokokin amurka daga dukkan jam'iyyu sun shaida wa murya amurka cewa ba su yi mamaki ba da rahotanni da ke nuni da cewa tsohon mashawarcin shugaba donald trump kan harkokin tsaro michael flynn zai ƙi miƙa takardu da suka shafi binciken da majalisar dattijai take gudanarwa kan katsa london da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasa amurka da aka gudanar bara. bai bani mamaki ba in ji sanata patrick leahy na jam'iyyar democrat mai wakilta jihar vermont yana fuskantar yiwuwar tuhumarsa da aikata laifi yana jin lauyansa zai shawarce shi ya amfani da 'yancinsa na kin amsa tambayoyi kundin tsarin mulkin amurka lamba ta biyar ya kare amurkawa daga yin bayanai da za su ɗaure kansu da shi inda dokar ta ce ba za a tilasta wani mutum ya ba da shaida a kansa lokacin da ake gudanar da bincike kan abin da ya shafi aikata laifuka ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar arewa maso gabacin Najeriya waɗansu sassan Nijar na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram duk da yake ba a ayyana yunwa ba karancin abinci da kuma rashin abinci mai gina jiki wata matsala ce da ake fuskanta zahiri an girke ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga najeriya da kuma waɗanda har haren ƙungiyar boko haram suka raba da matsugunansu a jamhuriyar niger a wani sansani a saga da ke tazara kilomita kalilan da difa waɗanda kuma suke rayuwa hannu baka hannu kwariya kowace rana ana ganin ƙananan yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a sansanan Bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru biyar dubu goma sha biyu ne suke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki a Difa. Bisa da rahoton shirin samar da abinci na duniya, kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu biyar ne a jamhuriyar Nijar suke fuskantar barazanar karancin abinci waɗanda ba su da takamammiyar hanyar samun abinci mai gina jirki. Daga ƙarshe wani rahoto da aka buga a mujallar aikin jinyar ƙananan yara ya shawarci cewa bai kamata a riƙa ba ƙananan yara ƙasa da shekara ɗaya lemun kwalba ba sai dai da izinin likita. kamata yayi yi a ba ƙananan yaran ruwan nono da kuma madarar jarirai. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2001 da ƙungiyar likitocin ta sake nazarin shawararta kan lemon kwalba. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla masana harkar sufurin jiragen sama a najeriya sun kwatanta kudin jirgi wadda hukumar mahajjata ta najeriya za ta biya zuwa haji na wannan shekara da ya kai dalar amurka 1,700 mai matukar tsada wakilin mustapha nasiru batsari ya aiko mana da ƙarin bayani kamar haka Masana harkar sufurin jiragen sama a Najeriya sun yi ƙorafi akan kan kuɗin tikitin jirgi da hukumar alhazan Najeriya ta ce za ta biya kimanin dala Amurka bakwai ga kowane alhajin ƙasar a aikin hajji mai zuwa. Kaftin Muhammad Joji da ke zaman babban sakataren ƙungiyar matuƙa jiragen sama a Najeriya da ya bugo mani waya daga ƙasar Scotland ga abin da yake cewa akan wannan lamari. kana ganin za a iya ragewa shi ne muke kuka shugaban kasa yana jin wannan da kuma ita minista of state da foreign affairs hmm. su zauna a sake nazari To shi ma dai babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger Umar Faruk Abdullahi ya ce akwai buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta yi bincike a kan lamarin. Da farko za mu ba gwamnatin tarayya na Najeriya su wa Allah su duba abin nan da gaggawa a tuntuɓi nakon me ke faruwa sannan me ya kawo haka domin a nawa tunanin da kuma experience dinmu in ba najeriya babban yi tsammani a duniya tafiya ƙasa da awa biyar a ce wai kuɗin tiket dala dubu ɗaya ɗari biyar ba ma akwai tashin hankali. Hukumar alhazan Najeriya ta ce tana shirin ganawa da kamfanonin jiragen saman domin ganin an samu sauƙin lamarin kamar yadda daraktan kula da na'urorin sadarwa na zamani na hukumar alhazan Najeriya Dr. Ashiru Sani Daura ya bayyana a lokacin buɗe wani taron bita ga jami'an ma'aikatar alhazan jihar Niger. akwai shiri na kokarin a yi ana ta magana da su hukumomin jiragen da a ɗan samu ragi akan wannan wanda don an kammala za a sanar da dukkan bayanai a halin da ake ciki dai a ranar talatan nan ne za a kammala taron ba da horon na kwanaki biyu da aka shirya wa ma'aikatan hukumar alhazan jihar Niger. Shugaban hukumar na jihar Niger Alhaji Idris Adamu ya ce an shirya ba da horon ne domin tabbatar da ganin an samu nasara aikin hajjin mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. rikici da ya sake barkewa tsakanin al'umman takun da wusa a jihar taraba ya ci gaba da yin muni kamar yadda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana tun a safiyar litinin nan har zuwa ma cikin dare da nake hada wannan rahoto ana fa ci gaba da dauki ba dade a wasu yankunan takum da kuma usa a tsakanin fulani makiya da kuma yan kabilar kutub manoma kuma kamar yadda rahotanni ke cewa an samu asarar rayuka da dama bayan maga ƙauyukan da aka kona malam tanko dan azumi kurmina na ma cikin shugabannin kutuba jihar ya ko bayyana min cikin dare abubuwan da ke faruwa yanzu inda mako ya buƙaci ne da kai musu ɗauki. kawai yau a waye gari kawai fulani sun shiga ƙauye guda shida sun kashe mutane har sai talatin suka bugar bindiga sun kawo mutane kai dubu ɗari biyar sa dubu da harbi to mun gaskiya mun jika cikin wannan abu. To na batun sulhu da aka ce an yi an sasanta. an ce an yi sulhu an yi sulhu da wane ne ciwon suka sun kwashe kayan sun tafi an ji an ɗibo sojojin haya daga Nijar daga Ghana daga Sierra Leone an kawo su an zo gari wayo ka fara bude mana wuta. To sai dai kuma a martanin da mai da shugaban kungiyar Fulani makiya ta mai yadda Allah a jihar Jauro Sahabi mamu Tukur ya ce su ma fa an kashe musu jama'an su bayan maga dabbobi. Idan suna fita ne fa atakin nasu ake yi yadda za a shiga a jihar neman wayan nabuwan babu su babu wanda zai kai wajen baka isa ka shiga kai kadai ba dole sai da hukuma hukuma kuma ba su isa ba. Akwai Fulani mu wanda suke boye a cikin dazuzzuka a cikin kurmi wasu suna kan dutse suna neman yadda za su fita idan sun fita kamar an ga mutuwa ne bin su ake yi a kashe su kawo yanzu ma tuni aka tura karin jami'an tsaro inda babban sufeta jihar na 'yan sandan najeriya ya ma tura wani jirgi mai saukan angulu tare da tura wasu manyan jami'an 'yan sanda domin shawo kan lamarin asp dabi misal kakakin na 'yan sandan jihar taraba ya ko bayyana mai halin da ake ciki da ma matakan da aka ɗauka ko da yake ya musanta batun cewa fiye da mutum ashirin aka kashe. shi ne inspector general of police da kanshi ya riga ya turo da da jirgi mai saukan angudu wanda da shi muke amfani muna zagaya wadannan da wadannan abubuwan ke faruwa ah, ko da muke maka magana ma kenan shi wannan jirgin ya yi shawaki a kan waɗanda muke tsammani waɗannan abubuwan ke faruwa ah, kuma ya sauka a waɗannan wurare duk wannan mataki ne domin a kawo zaman lafiya mai daurewa sannan kuma shi Dr. har yanzu ya sake turo mana jami'an kwantar da sannan kuma shi assistant commissioner of police mu na operation ne ya riga ya koma wannan wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa domin ya tabbatar da cewa ya sa ido sosai a kan waɗannan so muna da yasa tsammani. wasu bayanan na kaman kan cewa fiye da mutane ashirin aka kashe ku kaman alƙalman ku ne ke nunawa. ba wani abu kamar wannan ni da. to koya za a magance wannan tashin hankali da ke faruwa a wannan yanki. wannan ko ita ce ma tabbai da wa malam hudu donga da ke zama shugaban rundunar adalci a jihar wanda malam asalin yankin ne. abin da ke faruwa gaskiyar lamari abu biyu ne yake tafiya na farko mahukunta da sababbi su so da bambance bambance duk wanda ya taka doka doka ta aiki a kansa amma a ce wani in yayi na wani siyasar mu daya ko a wani yayi dan wani musulmi ne ba bai ba ya dan wani kirista ne a baiki da wannan abu ba mu zaman lafiya ba kuma ainihin hanyar magance lamarin nan gaba daya shine gwamnati ta shigo cikin lamarin nan da samar ma fulani burtali inda za su dinga kiwo inda za su dinga kiwon shanu da makayansu ɗaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Fulani na lami mai gaskiya, mi wailiti ɗemgal mi hofni malamu, a ummo a tundo zaman lafiya, a dina yimɓe joɗe da jam. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. saboda takaici duniya kowa ya nemi nasa kowa ya nemi nasa saboda takaici duniya madalla a gaida hallaru da wannan waka waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha bakwai na dare kenan a nan washington dc lokaci ya yi da za mu kawo muku rahotonmu na musamman a kan farin ciki da mutanen madagali a jihar adamawa suka nuna na kubutar da su daga ayyukan boko haram wannan ne dai karon farko ma da al'umman madagali ke taruwa wuri guda kwansu da kurkwata domin nuna farin cikin su da kwato da aka daga hannun mayakan boko haram madagali ita ce mata farko a yankunan da suka fada hannun mayakan boko haram shekaru uku da suka gabata inda ko suka ci su babu baka kafin ko daga bisani da dakarun najera tare da tallafin yan sa kai na maharba su kwato yankunan daga hannun su kuma wannan biki na kilisa da magasar al'adun gargajiya na ko nuni ne cewa yanzu hankula fa sun kwanta a dai wajen wannan biki masu ruwa da tsaki da kuma sarakuna iyayen al'umma dukkan sun bukaci ma waɗanda ke gudun hijira ne da su komo tun da yanzu ko hankula sun kwanta. Uh, zaman lafiya kuma ya samu a madagar local government to ya kamata local government ta yi tunani cewa ta yi wannan cultural festival ina wato na kilisa da na cultural dances namu namu na gargajiya don mu haɗa kai mu marabce ƴan da suka gudu yanzu kuma sun dawo gida lafiya. ya dace mu nuna ma duniya cewa lafiya ta zo roƙo mu mu ci gaba da rayuwar mu irin da mu manta da abin da ya same mu mu bunkasa rayuwar mu kamar da na sani yana da ciwo amma dole ne mu gode ma Allah akan abin da ya yi mana babban farin ciki ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari da ya yi mana tashin karfi irin nashi na soja da aka yaki abokanin gaba mu muna roƙon Allah ya kara mishi a lafiya a wannan yanki na madagali akwai sama da kabilu goma sha uku kuma ta'addancin boko haram ya so ya kawo rabuwan kawuna tsakani batun da wani jigo a yankin kuma tsohon kwamishinan kan iyaka alhaji hamza bello ke mayan kira ne da aka yi zuciya nesa ina kiraye ga yan uwanmu yan kasan madagal local gamman mu yan kasan madagal local gamman an san mu da haɗin kai an san mu ba bambancin addini an san mu ba bambancin kabilanci don haka wannan abu ya faru da mu yau ya kare duniya duk ya kamata su tabbatar da cewa wannan abu ya kare a kasan madagali bisa ga haka ina kiraye mu dukkanmu jama'ar madagali kar wasu su kawo mana wasu sabbin rayoyi wanda zai kawo mana rabuwan kawuna koma akan haɗin kanmu da aka samu da shi tun kakanninmu wanda muke zama tare kamar yadda aka nuna ma duk duniya domin ba kabilu muna da kabilu kala-kala kusan goma sha hudu ko sha uku a kasar daga local government so don haka don allah mu tabbata mun ci gaba da zama tare mun ci gaba da zama haɗin kai mu tabbatar cewa mun kiyaye kasar mu ta daga local government sannan kuma kar mu yadda mu ɓoye mugayen mutane a cikinmu kar mu yadda mu ɓoye mugayen mutane a cikinmu duk wani mugu a nuna ma jami'an tsaro a tabbatar cewa ba mugun da ya rage a tsakaninmu don duk ba wanda baya son zaman da muka yi wannan shine baya son dokar madagascar Shi ko a jawabinsa na majalisar wakilai da ke wakilta marigal micika mista da mukamale ya koma saba layar isar da sakon al'ummar yankin nema ga majalisar kasar domin a share musu hawaye shugaban kasa da gwamnan adama musamman bisa ga ƙoshi da muka fara samuwa da kuma ayyuka da ake yi mun mutane mara muna ce muku mun gode da haɗi kai mun gode da adoyin Allah ya sa kasar mu ta ci gaba Allah ya sa shekara mai zuwa ya zama shekara ne mu koshi bisa ga amfani gwada da za samu mu samu kuma lafiya mu samu kuma kwanciyar kai. Honorable Yusuf Muhammad shugaban karamar hukumar Madagali shine mai masaukin baki. kamar da alkalma ke nunawa dubban rayuka na rikicin boko haram ya salwanta baya ku ga waɗanda ma aka tilasta wa yin gudun hijira a ciki da ma wajen najeriya to amma ko kawo yanzu dakarun najeriya sun samu nasarar kwato yankunan da ke hannun yan kungiyar ta boko haram a jihar adama borno da kuma jihar yobe ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar niger. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar labanama wace ta ruwaito labarin wata aron gamar da aka yi a dokar dajin hamadar arewacin agades bayan da masu jan ragamar wani ayarin wasu motoci kimanin goma sha ɗaya shaƙe makil da miyagun ƙwayoyi suka yi kicibis da 'yan takife a ƙarƙashin jagorancin wani tsohon kwamandan na 'yan tawaye a muman kala kuwa jaridar ta ce an shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakanin baradan amuman da masu fataucin miyagun ƙwayoyi waɗanda ake hasashen sun fito ne daga mali akan hanyar su ta zuwa chadi ko libya wannan gumurzu ya haifar da asarar rayuka yayin da jami'an tsaro suka kama wasu daga cikin masu ɗauke da miyagun ƙwayoyin inji levanama jaridar la rue de l'histoire ta mai da hankali a game da wata sabuwar guguwar da ke shirin turnikewa a fagen siyasar nishar bayan da ta samu labarin tantaunawar da aka fara tsakanin jam'iyyar mpr jamhuriya da wasu jam'iyyun kasar da suka hada da adp zumunci da pdp annur biyo bayan ɓallewarsu daga ƙawancen apr hakan na faruwa ne a wani lokacin da jam'iyyar murna farha ta yanke shawarar narkewa kwata-kwata cikin mpr jamhuriya larude listuwar ta ce a fili take gagarumar farauta ce albade abuba ya kaddamar a fagen siyasar nijar jaridar le ta taɓo batun zaben cike gurbin ɗan majalisar dokoki da ake sa ran gudanarwa a watan yulin 2017 a maraɗi zaben da take ganin yana cike da hayaniya bisa la'akari da yadda jam'iyyar pnds tarayya madigar kawancen da ke mulki ta buƙaci ƙawayenta kada su shiga wannan zaɓe abinda wasu daga cikinsu suke yi wa kallon kama karya saboda haka suka ce sun gaji da haihuwa rana tana kashewa wato dai a wannan karan sai dai a kashe tsohuwa a kan daudawarta in ji lokuriye le republican ta bayyana cewa kudaden sefa na ci gaba da fuskantar kyama daga kwararrun kasashen yankin da ke amfani da waɗannan kuɗaɗe. har ma wasu masu nazari a kan sha'anin tattalin arziki sun fara shawartar kasashen afirka ta yamma su yi watsi da kudaden nasu domin rungumar kudaden dolar saboda a cewarsu sefa ba za ta taɓa haɓaka tattalin arzikin kasashen da ke amfani da ita ba yayin da euro ke cikin halin tangal-tangal to amma kuma ta wani ɓangare mai gurbin sefa da dolar wani abu ne da ka iya rage wa bankin bankunan kasashen yammacin afirka bai yawo hurumin tafiyar da sha'anin kuɗi ko da yake le republican na ganin za a iya amfani da kwarewar jami'an bankin don cimma nasarar wannan tsari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum murya Amurka a mai magana Rabi Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa wato matan nan mai ga yaƙi da dawo da 'yan matan Chibok wato Zainab Yusuf. To a hakikanin gaskiya mai cutar bacci ya fige da gyangyaɗi ba domin komai nake haka ba ina ganin hakikanin gaskiya ita wannan bayar allah ta yi kuskure ba domin komai na faɗa haka ba idan har siyasa za ta yi muna ganin ya kamata ta koma siyasa kuma janaral muhammad buhari ba ita ta zaɓe shi ba talakawan najeriya suka zaɓe shi ita sai ta tsaya a matsayinta na ƙoƙarin dawo da 'yan matan cibok amma ba magana ta rahin lafiya ba kuma kada ta manta muhammad buhari fa mutum ne kamar kowa kuma zai iya yin jinya zai iya mutuwa in ta kwana ta kare don haka ta tsaya a matsayinta na dawo da 'yan matan chibok na gode suna na rabi'u musa zabaransi daga nan zabaran ta karamar hukumar kogama a jihar jigawa ta najeriya assalamu alaikum siyasin hausa na amerika daga musa ubali sarkin gulagun sarkin ringin cos bi mai martaba daga jigawan najeriya a magana ta ita ina roƙon musulmin najeriya da duk wani kirista na kirki wanda yake kishin addininsa waɗanda suka zama 'yan kasuwa ne don allah na annan albarkar watan nan mai alfarma idan ya zo don allah a sassauta kaya a kiri ba kaɗan inda ma kuɗi za a ba a don Allah jama'a a taimaka musulunci kamar yadda ake taimaka kirista Allah ya biya albarka annabi Muhammad da annabi Isa haza wa salam to madalla yanzu kuma ga takaitaccen labarai 'Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane goma sha tara suka hallaka waɗansu hamsin kuma suka ji raunuka wata fashewa da ta auku jiya litinin a kofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani in ji Ian Hopkins babban jami'in 'yan sanda na Manchester. hopkin ya ce fashewar ta faru ne bayan da Ariana Grande wata fitacciyar mawaƙiyar Amurka ta kammala wasan kaɗe-kaɗe. ya kuma ce 'yan sandan birnin suna aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasar. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Grace Alheri Abdu da kuma wanda ya shirya kuma ya ba da umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safe ko kuma hantsi ke nan Mr. Charles Hall. baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.